هو كذلك يتي وان بابي وان الصفي صفوني يتي داشي وادا ما تاشين يتي أبن دي في موس صفهم فرقو كون كرشي قال أخبرنا أبو عاسم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها <coughs> أين محل الشاهد لعنوان الباب أي صفوف النساء أفضل فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أين محل الشاهد خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا هو محل الشاهد طيب باب أي الصلاة على المنافقين أثقل wace sallah ce tafi munafikai wahalar fitowa su zo masallaci wace sallah a zahar ko la'asar ko magarba ko isha ko asuba قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن, عن عبد الله بن أبي بصير أو بصير ابن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فلان قالوا لا فقال أشاهد فلان قالوا لا فقالوا لا لنفر من المنافقين بعد صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه سؤال أفلان حاضر أفلان حاضر من لنفر من المنافقين وهو يعرفهم قالوا لا ما, ما حضروا لم يشهدوا الصلاة فقال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا الحبو رفيقنا yace mafi wahal nauyin sallah a wajen munafikai wayannan salloli guda biyu da sun san ladan da ke ciki da darajar da ke ciki da falalan da ke ciki da sun zo ko da rarrafe ne ko da ba za su yi tafiya ba su zo da rarrafe da sun zo to a shahidun fulanun min al-buhamat من المبهمات فلان من هو إذا ذهبت تبحث عنه يقول لك أشاهد فلان فلان هو فلان كذا وكذا كذا فتتأكد أنه من المنافقين مفهوم؟ قال أبو محمد عبد الله بن قال حدثني أبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته من أبي قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه <coughs> عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أخبرنا سيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأهوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما wa walau habwan ce babu wata sallah da take ma munafikai nauyi kamar sallah asuba da sallar isha da sun san alherin da ke ciki da sun taho zuwa masallaci ko da rarrafe babu fi man ya takhallafu an salati babin da yazo na bayanin waɗanda ba sa zuwa masallaci ba sa zuwa sallan jama'a anis salati ya ce ko to ya ruwa muka ce ba su zuwa sallan jama'a saboda shi man ya takallafu ina mana ya takallafu wanda baya salla za a ce ya takallafu sai a ce man yi salli eh eh jinkirin ke nan ko amma wanda baya yi sai a ce baya salla amma wannan jinkirin suna jinkirin salla ne ba sa zuwa cikin jama'a قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال ابن عجلان كو عجلان عجلان عن ابن عجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حتبا yace تبس نازو نتناسو نتارا so na tara samari na matasa نزاق na ce su فآمر rajulan يصلي bin nasi na sa wani ya yi ma ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن هذه الصلاة سانا نجي وأند سكي باسا زوا صلى جماعة نجي نقول جدا جنس فأحرق, علي فأحرق عليهم بيوتهم لو كان عرقا سمينا لو كان عرقا سمينا da karfata ne mai nama mai maiko aka ce musu a guje za su zo au mm, mu'arrakai ne ko ko karfata da ke da nama kaɗan ko wancan mai nama mai yawa eh, da aka ce musu ga abinci ga nama a guje za su zo amma sallah sai suna jinkiri ko la huma walau ya alamuna ma hima la huma walau habwan fi man ya يتخلف sai aka ce jinkiri jinkiri kenan eh ya ta'akharu shine jiki ya takhallafu me kenan ba su je ba eh, ba sa zuwa eh eh <laughs> a fashi suna yin sallah amma gida ko manuri ba sa zuwa masallaci babu rukhsati fi tarkil jama'ati idza kana matarun fi safari babin da ya zo na sassaucin da aka yi na ba lallai sai an je masallacin da liman yake ba ana matafiya ne suke tafiya aka je aka sauka suka yada zango wayan suka yi can wayan suka yi haka to sai ana ruwa ko duhu sai aka yi kiran sallah sai mai kiran sallah ce as-salatu as-salatu fi rihalikum as-salatu fi rihalikum bana kowa ya sallah a inda yake kowa ya sallah a inda yake قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه نزل بضجنان في ليلة باردة ولدوس نكس مكة suka sauka a cikin dare mai sanyi fa'amara munadiyan fanada sai ce maladan kai kiran sallah basu الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال ثم أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر في ليلة باردة أو مطيرة أمر مناديا فنادى الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال فأنا بعد ليس أن تتكي أن ظهر مصر عند من ظهر الله زيبا باب في فضل صلاة الجماعة babin da ya zo na bayanin walalan darajar da ke cikin sallan jama'a qala akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana daud ibn abi hind qala qultu li sa'id ibn al-musayyib rajul salla fi baytihi aka ce ma sa'id ibn musayyib mutun ne yayi salla a gida al-imama wa huwa yusalli a yusalli ma'ahu sai zo kuma ya tarar da liman na sallah ba idan da sallan ba tukuna zai kabbara ya bi su sallah ya yi sallarsa a gida farilla ko to yanzu duk sallar da zai yi mece ce sunanta ba na fila ba ce ba sai zai tarar da liman na sallah a ce aka ce zai bi shi kala na'am sa'id ibn musayyib bi ina kira. sai ce i qultu bi ayyatihima yuhtasab to da wace sallar za a bashi lada wanne ne za a kirga za a yi lissafi a bashi lada qala billati sallama al imam sallan da yi tare da liman to ina mana billati sallama al imam ita ce me yanzu ita ce nafila za ta fi farilla lada ita ce farilla kuma ya aka yi ta zama farilla eh eh ta farko ita ce ta farko za a mai ita nafila e eh, akan wannan magana ba ya za a yi mutum ya yi sallan shi farilla an gama sallan farilla ta gama ta tafi ya zo ya tarar da liman na sallah in bai ga dama in ya bai ga dama fa dole ne ya yi sallan ba dole ba ne ya yi sallan to amma eh niyyar mu eh eh ya shiga da niyyar nafila a ya shiga da niyyar sallah dai sallan da asar ko azhar ko magarba ko isha ko asuba sayyid ibn musayyib maganar sa ce ta kawo abin da ke bukatar nazari ko da aka tambaye shi da wace sallar za a yi lissafi sai ce billati sallama al imam da sallar da ya sallace ta tare da liman fa inna aba hurairah tahaddathana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace saboda abu hurairah yace mana manzon Allah yace صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بدءا وعشرين جزءا an fahimci manufan sa'id bin musayyib ko yanzu sa'id bin ya yi lissafin ladan da za ba jam'i ne ko yi lissafin cewa wanda aka yi tare da liman shine zai zama farin wancan ta zama nafila wanda aka yi jam'i shine me ladan jam'i ladan jam'i kenan don za mu zo mu karanta can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yakumu wa zai tashi aka wanda ya sallah yazo yace in kai sallah an ka zo ka tar da su yi kai wanda kake tare da su zai zama maka nafila akan haka wanda ya tare da liman shine nafila nafila ce ko to amma ya kai ko ta fila da saboda jam'i saboda jam'i nafila yafi farin lalada eh ladan bin jam'i da ya samu na 27 ko 25 ko to ai manzo Allah ce ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ko to qala akhbarana musaddad qala hadathana yahya عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة ma'ana mutum sallan jama'a zai samu lada 27 fiye da ladan da zai salla shi kadai babu babun nahi ko babun an gama kenan ko haza babun to an النهي عن منع النساء wa المساجد وكيف يخرجن إذا خرجنا an hana ka kai ka hana matarka zuwa masallaci ta ce za ta masallaci manzon Allah ya yi hani a kan hana mata fita zuwa masallaci in ta ce za ta masallaci ba ka da yadda za ka yi sai ka bar ta tafi ko da dadi ba dadi sai ya aka yi to amma an ba da izini an ce a ba su izini su tafi ko to in za su fita ya za su fita shine sai shine sai ce wa kaifa yakhrujna ila idza kharajna in za su fita ya za su fita قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sta'azanat ahadakum zawjatuhu ila almasjid fala yamna'ha fala yamna'ha in ɗayan ku matarsa ta nemi izini za ta masallaci to kada ya hana ta zuwa masallaci din wannan hadisin yana da kisa a cikin buhari a cikin menene an fahimta ko eh da yake wallahi lanamna'ahunna ko saboda me saboda yana kishi yana kishin addini ya ga abubuwan da suka faru to amma duk da kishinsa ya ci nasara ya yi daidai ya shiga halin da ya shiga wani hali da mara daɗi saboda me saboda duk kishinka na addini ka gabatar da manzon Allah gaban kanka shi daidai duk kishinka na addini duk sanka na addini duk abinda za ka yi matukan akwai abinda manzon Allah ya faɗa shi kenan sai ka hakura duk inda ka kai da sun addini waye kawo maka duk inda ka kai da kishin addini waye ilmantar da kai duk inda ka kai da duk baki daya sai manzon Allah ne karantar da kai shi ya kawo maka to shi yasa shine gaba kenan ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah to yaya za a yi manzon Allah da ya hana da yace kada a hana kuɗin sai nuna muku kuma in za ku fita zuwa masallacin ga yadda za ku fita yace wal yakhrujna idza kharajna tafilat in za su fita zuwa masallacin su fita su je ba turare ba ado ba komai ba قال أخبرنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمر بإسناد هذا بإسناد هذا الحديث قال قال سعيد بن عامر التفلة التي لا طيب لها التفلة التي تخرج من بيتها إلى المسجد بغير, بغير طيب allati allati la qiba Babu. babun idza hadara al-asha'u wa uqimati as-salat babu in aka kawo tuwon dare za a ci sai kuma aka zo aka tada ikama ga ladan kuma ya tashi yana kallo za mu ci tuwo yanzu yana tada ikama gashi kuma kowa ya dawo daga kasuwa yin ga tuwo da dimi dimi kuma ladan na tada ikamar sallar isha iyaye za a yi an ya raba muna hankali ko kana sallar hankalin kana cikin abinci to ya za ka yi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزق الله صلى الله عليه وسلم يأتي iza wudi al'asha'u in aka ajiye abincin dare wa hadaratu salatu kuma lokacin sallah ya zo ko aka tada ikama ko aka kira sallah fabda'u bil asha ku fara cin abincin kenan kowa ya dauki gwargwadon loma da zai sa ya dan rike mai ciki albashi ya je sallar isha din ba na sai a fara da cin abinci kenan قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وسليمان بن كثير عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء الدين المسلم yana kula هذا بكاتن ɗan adam saboda ɗan adam ya samu daman bin الله tun daga nan da aka haifi mutum yake cin arzikin Allah ba a kallafa ba a dora masa shari'a ba yana nan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har sai ran da ya zai balaga ya kai inda zai iya haifan ɗan kamar shi ta kai inda za ta iya haifar ɗa ko ɗa kamar ta to daga rannan ake tsora ma mutum takalifanci daga rannan sallah ba sai kin ga dama ba ba sai ka ga dama ba ya zama sallah ta zama wajiba an fahimta domin shari'a ta kula da rayuwarka sa'annan ta zo ta dora ma ta kalifanci nauyi a kanta shi ne rububiyya kenan an fahimta mhm. shi yasa duk tsari da za a yi na rayuwa ana kula da rayuwar ɗan adam za ka yi sallan juma'a ne khutuba kar ta yi tsawo mutum ya gaji ko ya aje vesper kan hanya yana tsoron kar a yi mashi sata za ku yi abin nan ne a kula da wajen mutsa za a yi duk abin da za a yi a kula dan adam da kake gani fa duk darajar sallah da kake gani wallahi wani lokaci hankalin shi na kan takalminsa ne da ya ajiye takalminsa da ya ajiye bakin kofa hankalinsa na kai ba haka bane ba balle face sa balle mota sa. sai a tabbatar da inda motar take ko babur ko keke din akwai kariya ba wanda zai iya to nan sai ku kuma ya saura wani tsari za ku bi za ku kafa doka doka za ku kafa bayan an sallame sallar idi ko juma'a ko sallar isha kada wanda ya je wajen sai bayan minti kaza to wannan kuma ya shaura gare ku dangane da yadda kuka ga za a yi kowa ya fita lafiya lafiya la barara wala dirara an fahimta sa abu da hujja don za ku yi sallan juma'a ko za ku yi wani abin nan ku tare hanya dole a bar hanya da za a ce wani lokaci an taho da wata tana nakuda ko wani ba shi da lafiya ko to shi ke na motar ta tsaya har a idan da sallah babu kaifa yunsha ila salat babi to yaya za a yi tafiya zuwa sallah in za a je sallah an fito gida ko an fito garki ko kasuwa ko menene za a je masallaci ko an tada ikama ko ana kiran sallah yaya ya kamata a yi قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي manzon allah sallallahu الله wa sallam ce. iza a ataytumus salata iza zarfu lima yustaqbalu min az-zaman in za ku je sallah masallaci fala ta sauna. iza a ataytumus salata in kun je sallah in kun na urin kenan ko fala tuha, kar kuma ku zo da gurguje a iza ataytumus salat in za ku je sallah fala ta sauna. kada ku je a guje ku fita mutum ya fita hayyacinsa yana shiga sahu yana numfashi yana ba shi cikin hayyacinsa wa tamshuna aje a ciki a tsanake kana tafiya lafiya lafiya ba gudu ba gaggawa ba abin nan wa alaikum bis sakina ku je a natsi fama adraktum fasallu abinda kuka riska ana yi ce ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya wuce ku ku cika an fahimta mhm. an yanzu wa'annan duk ba sa bukatar bata lokaci ko an tattauna su tun mai buhari da menene da menene wanda sallar da ka zo ka tarar shi ita raka'an da ka tarar ita ce farkon sallar ka ita ce karshen sallar ka a yanzu an daina jayayya akan wannan ko mhm. don fa'atinmu ku cika faqdu kurama an fahimta aha قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا أبندك كسامو تارد الإمام كسلاتيش abinda aka riga kuma aka yi kafin ka zo fa'atimmu ka cika sallanka cikin waɗannan riwayoyi ne aka samu riwaya ko cikin ne imam malik riwayan faqdu shi imam malik ya dauka cewa faqdu din to kala'i kenan za a yi to amma sai imam shafi su zo an tattauna an buga kowa ya baje kolin sa wajen fahimtar larabci wajen menene da menene aha babu fadlil khuta ila masajid babin da ke bayanin falalan da ke cikin tafiya zuwa masallaci ko hmm. al-khuta jam'u khutwa kenan tattaki da kake tattaki saskatana haka je masallaci ko bayanin sa kenan za a karanta ko نظام جنس محل الشاهد كيف يستشهد بهذا المكان إن شاء الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل بالمدينة لا أعلم بالمدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من, من المسجد منه ya ce wani mutum muna cikin madina ban ga wanda yake cikin masu sallah wanda ya fi shi nisan gida ba gidan shi na da nesa zuwa masallaci wa kana yusalli salawati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma yana sallah tare da manzo Allah asuba da shi za a yi azhar la'asar magriba isha kuma gidansa ya fi gidan kowa nesa fakila lahu sai aka ce masa law ta himaran tarkabuhu fi ramada'i waz-zulma'i wazzalma'i ina ma da kasai a bar hawa ko rakumi ko doki ko vespa ko keke ko mota saboda za ka gana tafiya cikin zafi za ka hau kan yashi kana tafiya da zafi ko kan cikin duhu ko menene ya sauwake maka wahalar tafiya zuwa masallaci kala sai ya ce wallahi ma ya suruni anna manzili bilizkil masjidi wallahi baya ba zan so ba a ce gidana ma na manni da masallaci akwai kusanci sama da haka fa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi zalika sai aka fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani daga can nesa yake zuwa yana bin ka sallah an ce masa ya nemi abar hawa yace a baya bai da sha'awan a ce gidansa ma na na hadi da masallaci ya fi ya fi son ya taho daga nesa din Fasa Alahu an zalika fa qala sai manzon Allah ya tambaye shi ya kai bawan Allah me yasa kana tafi daga nesa aka ce ma ka nemi abin da zai taimaka ma zuwa masallaci kace a a baka so fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma yuktabu asari wa khutayaya abin da yasa nake so nesa din tun daga inda na taho in na aje kafa za a sa in na daga kafa za a zuwa masallaci lada da yawa zan samu haka in zan koma ko wa ila ahli wa iqbali wa idbari aw kama qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amsaka Allahu zalika kullahu amsaka bima'ana a'tak wa a'taka ma tasabta ajma' aw kama qala ce Allah ya baka abin da kake so Allah ya baka abin da kake so Allah ya kara maka duk abin da kake so da zuwa da dawowa duk Allah ya baka ladan su فض الخطى إلى المساجد أين محل الشاهد ها ها اين الدعاء أين محل الشاهد yace wai addu'an da aka yi ina addu'an da aka yi aka ce to shi kadai aka yi ma addu'a da a ce manzo Allah ya addu'a ne ya hada duk wanda yake tafi daga nesa sai wannan ya samu shiga amma shi kadai aka ce aka yi ma wannan addu'a ne aina mahallu shahid min alhadis hmm kai ma yuktab yuktab asari wa kusaya ya wara duɗi ila ahali wa iƙbali. Hauka ma ƙala. Yaya a ka iya zamo muhallin Sahin? Ya faɗa ma manzon Allah ne. Manzon Allah ya yi mai? Ya tabbatar. Har aka bashi da ƙuncin addu'a ko? An taka lahu au <laughs> ba lalle ba ne sai ta yi amma ba lalle ba ne me yasa wannan ya sha bamban aka ce kana fitowa daga nesa kana wahala ka nemi bar hawa ya ce a na fi son wahalar saboda samu abu kaza kai za ka fi son wahalar بول في صلاة الرجل خلف yayi sallah ga sahu ya zo bayan sahu shi kadai yayi sallah ya ki shiga cikin sahu ɗin to me hukuncin sallarsa قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبير هو عبثر أه؟ هو عبر ابن القاسم عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له وابسة بن معبد فقال حدثني هذا والرجل يسمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ون يبان الأباري shi kuma mutumin yana tsaye yana ji ga wanda ya bani labari kuma yana tsaye yana ji bai mutunta ba yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad salla khalfahu rajul manzon Allah yayi sallah da yaji sai ga wani yayi sallah bayan shi bai tsaya cikin sahu ba wa lam yattasil bis sufufi fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yu'ida as-salah sai manzon Allah ya umurce shi ya sake sallah amarahu amara yaxtalifu an qum fa salli sigatul amri da sigatu amara alhamzatu wal mim wal ra a cikin usulul fiqh ma daban-daban suke wanne ne yafi tsanani sigatu fi'l amri fa amarahu yahtamilu an yakuna lil wujub aw lin nadbi aw lil istihbab alaysa kadhalik sai manzo Allah ce ya sake sallah in aka ce a sake sallah wancan sallan ba ta yi ba kenan ko قال أبو محمد كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد وإن سكت في كان حكى ما سوء سنني كينا سلم بكيبة تاباتي فسيوين سكت إذا أدوباني أغني me yasa ya tsaya bayan saho don ji da kai da girman kai da ji da isa ta shi a yi mishi hukunci mai tsanani قال أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا يزيد بن زياد عن عبيد الله عن عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة بن معبد أن رجلا صلى خلف خلف الصفوف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال أبو محمد أقول بهذا سنت كان حق سيدي أساك صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kakar anas dan sunanta mulaika ita ce ta kira manzon Allah ya zo gidanta li ta'amin sana'atu ta shirya abinci ta ce manzon Allah ka zo ka ci abinci mana gidanmu A ga kwanon da aka ci abincin ai za a samu albarka sai abinci a gidan ka ce ka ba manzo Allah abu ya ji daɗi zai muku addu'a zai kaza kaza kaza kaza ko fa akala thumma qala sai manzo Allah yazo ya ci abinci sannan sai ce qumu usalli bikum to ku tashi ne muku sallah qala Anas faƙumtu ila hasirin ana sai sai na maza maza tashi na je wajen tabarman da za mu yi sallah ne sai naga duk tabarman yayi da kura da menene da menene sai na ɗebo ruwa na yayyafa kadi suwadda min tuli ma lubisa fa wada'tuhu bima'in fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsaya kan wannan shimfidar ko tabarman wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuz wara'ana yace ni da wani yara biyu suka tsaya bayan manzon Allah tsohuwa kuma kakansu ita ma tana bayan su an samu sahu biyu kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallala na rak'ataini thumma sarafa sai muna sallah raka biyu sai kama hanya sa kuma ita mana in mutum ɗaya zai sallah tare da liman yana daman sa ne in mutum mutane biyu ne suna bayan liman to in mutane biyu ne da mace ko yara kan kanana ne su biyu ke bayan manzo Allah matan min ai ajuzu aka ce su kakarsu ne ma ko ita kuma tana bayan su sai su yi mai? Hmm. Eh. Hmm. to yana kula yin yi in aka yi sujada fa eh a azbazancin shi yana gegefe yana sallah kuma hankali shi na kan kaya sai dai a ce in aka ɗauki wanda ke kula da wa'annan kamar in agaji ko in masu kula in aka yi sallah aka bar su shi ma zai zo ya sallar shi shi kadai mai ke hukunci zai samu ladan jama'a zai samu lada da yawa eh zai samu mai eh ribati <laughs> in zafi waɗanda suke fara koyon karatun ba su yi nisa ba don menene saudiya liman na sallah sun don sanda na tsaye yana kallon shi yana kare su ba zai shiga yi sallatin din ba ba haka ba ne ba ba yadda za ka yi ka fahimtar da su in mutum bai fahimta in mutum ba shi da karatu yana da wahala ka fahimtar da shi sai abubuwa suna zuwa yayi wannan ya zo yayi wannan ya zo yayi wannan farkon abinda abinda ka ji din nan kake ta hayaniya kai wani ya ji shi shekaru 50 wani ya ji shi tun ba a ka ba amma kai yau ka ji yau malamin ka ya karanta maka ko ya faɗa maka sai ka zafu kana jin ai kai ka samu ilimin da kowa ba da shi haka muke ta fama da su yaya za a to shi sojan dan sandan baya sallah ne baya menene da menene a makka fa ake wannan kai ka zo kana zaune kana hayaniya kana cewa me kaiwa me ka me ma zafi me gano ka kishin addini kenan zafin addini ko shirme da rashin ladabi an fahimta eh? babu qadrin qira'ati fi buhuri karatu ana abubuwan suna zuwa yayi ne kan zo yayi ne fa eh? daga 1970 din sifatu salati ta bayyana to muna da muna da mu'amala da masu wahala yamanawa da mutanen maghrib masu ahalisu masu zafi ya tsaya ba da kafan shi haka ya tattara shi ya musu baya daidai tuma a cikin tsayuwa to aka zo cikin sifatis salat to malamai da suka bi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da ga yanda masaloli su da sheikh da sheikh yazo sheikh al-albani yazo ya tattara hadisai baki daya yana tafiya daya bayan daya yana tafiya daya bayan daya to yadda ya tsara al'amarin sai muna kallon mutane muna sallah da su muna kurmi sai muka ga sun zo kamar sababbin shiga musulunci eh zai ga wani ta baka al'izinu kenan sa'annan kuma an ayin dago daga daga sujada a daga hannu in za a ji sujada a daga hannu za a yi kaza kaza kaza kaza kaza sai abin ya zama sabo suna su suna ganin yanzu su aka yi yanzu su su ne salloli su ke da su ke salla wacce take tabbatar tabbatacciya kenan <laughs> sun manta cewa shi ma sheikh muhammad nasir din albani allah jikin shi sa ke nan kawo ba haka bane ba ba haka bane ba <laughs> sa ke to sai aka zo ana samun matsaloli suka zo sai suka muna na ladabi duk malaman da ake suka yi karanta da jami'ar islamiyya muna masallaci in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ba su yarda da shi ba kowa bai iya ba shi shigar albani kadai ya iya sai suka ja masa rigima bayan da za a yi malamai suna zaune a ce duk ba su yi wa ne wani sai suka fada masu zarki wannan dan tawaye kuma duk masu mulki kalban da ba su so ke sai aka soke contract din shi shi kenan sai ya daina karantarwa jami'ar islamiyya yanzu alkhairi gidan suka jawo mutane ko kuwa shiri ne sai aka aka ba shi izini zai shigo saudiya sau biyu umura cikin azumi da hajji zai zo ya koma ya tafi amma ba za a ba shi izini ya zauna cikin kasan yana can suriya yana ta yi shi ne shi hamadu lansari aka yi manyan mm, aka yi kuna magana wannan da yake fama da sunna kuka kai shi kuka ajiye shi ba shi da wani nasibi a ah, cikin dukiyar daula to shi aka same shi riyal dubu da ɗari jakka ɗaya da riyal dubu da ɗari biyar kowane wata za a aika mishi sham kyauta saboda eh, zama ya yi shekara shi ne ya zauna a zamanin tun 60 zuwa 65 zuwa babu inda aka samu malami ya ɓata lokacin shi ya sadaukar da lokacin shi ya ɓata lokacin shi ko ya sadaukar da lokacin shi ya sadaukar da lokacinsa yana bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi kamar shi ba ai kowa yayi ya kokarin shi to sai abinda ya kara mishi daukaka shi aka samu mutane malamai suna da kiwuya shi kuma babu ba ruwan shi da aikin gyaran agogo yake yi je aiki kare ya samu cefane shi ya dukufa yana ta yana ta yana ta to sai zo yana tara abubuwa da malamai ba wanda ke da lokacin da zai bi shi ma ya mishi gyara an fahimta ba wanda ke da lokacin da zai bi ya bibbi shi shi ma ya masa gyara in ba haka ba ibnu hajar al-asqalani aka ce hatima khatimatul huffaz ya zo ya musu gyara wane kaza ya musu gyara shi ba za a yi mishi gyara ba to sai yara masa suka tashi sai suka koyi rashin ladabi duk inda za a ga wanda suke karanta da mun zaura da shi mun san su ɗan shi abdul musawwir ajinmu ɗaya kulliyatul hadith surukinsa wanda ke auren yarsa riza nahas da ya je suriya sha mai akawo littafin duk sai an cire na ko bara na za a rubuta suna na aji da su asir na zo in biya kudi in karba in ba kudin ce sai alaji <laughs> sai na karbi mukafa'a amma za a rubuta sunana a aji to sai mutane suka koyi rashin ladabi fi sabilillahi duk wanda ke bin wayan abubuwa za ka babu ladabi ba za ka girmama kowa ba sai Sheikh Muhammad bin Al-Albani haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba to wannan kuma yana cikin abin da ke tafiyar da albarkan ilimi malamai da suka yi suke karantar da mutane kai in ba malamin ka ba ko wanda ka yarda da shi ba kowa ba komai bane kenan haka za ka gansu balle mutanen yamanawa din nan da mutanen maghrib da mutanen suriya waɗansu su to suna da wuyan sha'ani lokacin kamar sunnan yanzu ma aka kawo sunna ana yi sai ka gama ana sallah sai ka yi mamaki ya aka yi kuma sallar su ta zama kamar wani abu daban suna wasu haraka a cikin sallah saboda sun karanta sifatun salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi su abin da ya fi shine mutum ya yi ladabi ya koyi ladabi a cikin ilimi karatu da kake kai musu ladabi malaman da ke karantar da kai musu ladabi inda kake karatu kai musu ladabi to za ga Allah ya sa maka albarka a cikin karatu an fahimta aha babu qadr al-qira'ati fi adh-dhuhri babin da yazo na bayanin sallan azhar yaya ya kamata a yi karatu a ciki mai tsawo ko matsakaici ko abin nan lokaci yayi ne قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زازان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر qadra salatina aya yana tsayawa raka'a raka'o'i guda biyu na farko a cikin azhar gwargwadon gwargwadon ayoyi 30 gwargwadon ayoyi 30 ko su zama 60 ko su zama 15 biyar ba haka bane ba raka'a biyu za a tsaya gwargwadon ayoyi ayoyi nawa 30 ma'ana kowace raka'a aya 15 kenan ko in kuma kowace raka ce aya talatin din rakawai guda biyu din ayon sittin ke an yi tsawo da yawa ko wafin ukurarai wafin ukurarai ne ala qadrin nisfi min zalika rakawai na karshe kuma raka ta uku da ta hudu su kuma sai a yi rabin abin da aka yi na farko da ɗabi. wafin asiri ala qadrin ukurarai ne min zuhuri zuhri ka gani na azhar za a tsawaita raka'a ta farko da ta biyu ta uku da ta hudu a takaita to takaita wanda za a yi din raka sallar la'asar ita kuma lokacin raka ta farko da biyu ita za a yi ta kamar inda wanda aka takaita cikin azhar din wa fil ukhrayn ala qadri nisf min zalika an fahimta قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد بنحوه وزاد فيه قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء ذات البروج أبن بيكي تاوان لغة جاي بشورة باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر كو يا يا الكراتية أتكي صلى الظهر للعصر قال أخبرنا أبو, أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معهما في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر فانظر الله أنا كرنت فاتحة لسورة ركعة فرقو يكرنت فاتحة لسورة ركعة بيو ويسمعنا الآية أحيانا واللوكة الظهر للأسف من أكي قوي يأكي قوي ومنذ الله يكن جيدم وإنس آيوي واللوكة وكان يطول في الركعة الأولى منذ الله يكسن شيء ينا تويتا وأشكي ركعة تفرقو قال أخبرنا أبو عاصم عن العوزاعي عن يحيى بإسناده نحوه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال عن حمام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب ركعة تأخذ تهلكما فاتحة قد أكي كرنتا بأكار سورة وكان يسمعنا الآية يا كسنتي ينا سنجيد آية wa kana yusmi'una al-aya ina ma'ana wa kana yusmi'una al-aya ma'ana wa'annan raka'a ta uku da ta hudu ai asurci ake yin su ko ba ka ce ba wasirru fi ma yusirru fi ba ga bane ba to ya yake jiyar da mu ko kai karfin karatun ne ke fitowa ko ko a'a manzon Allah ne ke fitar da shi don su ji wa kana yutilu rak'atan ula ma la yutilu fi thaniya وهكذا zafi صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة صلى أصبعك shi yasa in mutum na sallah azhar ko la'asar don ya fitar da ayoyi aya ɗaya ko biyu lokaci ba za a ce mashi yayi yayi kabli ko baji ba yanzu Allah yana yi ya halatta amma kuma kada ya zama da'ima babu fi qadr al-qira'ati fi al-maghribi qala akhbarana usman ibnu umar قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات تاج من الله يراك عند سورة المرسلات أتكن صلى مغربا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور كان لوكا كشيك مسلم مغرب وما زال والطور وكتاب المسطور لو كشيك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم